يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فطيب هذا فوضا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم الجلد وتنبيه الأول بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم da zama ka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu fasar ta safiya ta ɗaya ga watan goma shekarar dubu biyu da shirin da biyu wani jimi ki roƙo ya dakar da duniya da lahira karatu da muke na akadari wannan yau shi ne karatunmu na uku jiya mun tsaya a جمع أفضل مالك ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله shi baligi wajibi ne gare shi wajibi ne a gare shi ya kiya iyakokin Allah idan Allah ya ce abu kaza haramun ne bawa ya kasance kiyasa Allah ke cewa wa tilka hududullah wa su sune iyakoki na Allah ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه duk mutumin da ya ƙetare iyakar Allah ya zalunci kanshi wa ya tsifa inda amrihi wa nahihi sannan wajibin mukallafi ne wajibi ne na shi ya tsayu a wajen umarni da Allah ya mai wa nahihi da kuma hannun da da haka manzo Allah ke Allah ke cewa wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ma atakum rasuluhu wa qawluhu wa ma nahakum an kunta abinda manzo Allah ya zo wannan shi na shari'a wuri ke shi gam gam abinda manzo Allah ya hane ku da shi mu hannu daga wannan wanda ce wattaqullaha mu ji Allah abu na gaba da yake wajibi ne akan dukkan wani baligi da baliga ولم يأخذ كتاب ويا إلى الله سبحانه ويا إلى الله سبحانه فالنمبر وندك والدي دون يتوب ذو الله سبحانه وتعالى ما لوك كل سرك قبل أن يسخط عليه تنكر الله يبشي الله إن عيك سليفي to wajibi ne da tuba zuwa ga Allah wata na sai kama Allah ya fushi da kana aikata laifi wajibi ka tuba zuwa ga Allah sai kama Allah ya fushi da kai to da ta ba da ke cewa shi ba da wajibi ne ya kasance rinka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata. sannan kuma ya dinga bibiyan hanyar shi zuwa ga Allah subhanahu wata. Sau da wannan rayuwa ta duniya da muke yi duka wata hanya ce wata a ƙarshe ne za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ba wani da koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya aikata ƙananan laifuka kai haka lokacin da ya kasance ya aikata babban laifi ubangiji ma halitta yake cewa innal ladina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا lalle wa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su ne wanda idan wani ɓangare na shaidan ya shafe su tazakkaru sai su tuna hukumar Allah subhanahu wa ta'ala fa idahum mubsirun za ka sai suna ganin abin da yake na gaskiya haka Allah ke faɗa mana cikin suratu al imran wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum su ne wanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu sun aikata abin da yake mara kyau zakarun waha sai su tuna da Allah subhanahu ta'ala sannan da ce wa mai yau man yaghfiru li dhunubi sai su nemi gafarar dhunubinsu wa mai yau yaghfiru zunuba inda Allah ba mai gafata zunubin da ba wa yi sai Allah shi kadai ولم يصروا على ما faru sannan ba sa dogewa ba sa tabbata akan ayyukan da suke aikata a suna sani to Allah subhanahu wata'ala a cikin alkurani ya ji hankalin dukkan wani mai imani kai sai dinga tuwa zuwa ga Allah Don Allah ka cewa wallan ya tufa ula'ika humu zalimun a cikin sautar mujara wani duk mutumin da bai tuwa ba daga laifin da yake yi to irin wannan su ne azzalumai don alkurani kaga Allah fatala ya fara kiyan da masu imani a cikin suratul baqara yake cewa ai wallazina amanu la taqulu ra'ina wannan shine kira na farko da Allah ya duk wani mai imani a cikin alkurani kira na karshe da Allah ya masu imani a cikin alkurani a ƙarshen suratu tahrim Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda muka yi imani da Allah mutuwa zuwa ga Allah tuba na gaskiya to kaga sai Allah ya karkara kiran da yake yi wa masu imani akan su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala so da muhimmancin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi da wajen ibn umar da abu huraira suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah tawbatan nasuha mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tuba ta gaskiya maza Allah ke cewa mu mutuba zuwa ga ubangijin fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'a samara maza Allah ke shi dai a kowace rana a kowace rana yana tuba zuwa ga Allah sau dari astaghfirullah astaghfirullah manzo Allah yana neman gafarar Allah sau dari a kowace rana to kuma irin wannan ayyuka mu karantarwa ne gare mu addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bawa yayi ta tuba zuwa ga Allah saboda bai san yaushe ne da a kwankwasa ko ba ba a nemi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sanne ta wannan kuma ana yin ta ne qabla an yasfa alayka wa Allah ya fushi da bawa idan Allah ya fushi da bawa Allah ya niyi nesa da bawa ya kira shi daga lamarin bawa to ko da bawa ya tuba wannan tuba ba za ta mai amfani ba مالك وشروط التوبة شرطا توبة وشروط التوبة شرطا توبة الندم على ما فات الندم على ما فات شين باوي ندامة dangane da abin da ya kasance wuce na ayyukan laifi da yake yi wa Allah na zalunta mutane da yake yi wani yasu sannan bawa ya ƙulla niyya abu na biyu kenan Allah ya uda ila zambin akan ba zai ƙara koma zuwa ga zulumin da yake yi wa Allah ba mutum bayan ya tuba ya yi nadama to za ka sai niyya akan ba zai ƙara komawa zuwa ga wancan laifi na tadarci da yake yi wa Allah ba fi ma baƙi alayhi min umri cikin abin da ya saurara na rayuwar shi sharaɗi na biyu kenan وأن يترك المعصية sannan gi ya bar sabon Allah a lokacin da ya to zuwa ga Allah ya yi nadama to ya bar sabon Allah fi sa'ati a wannan lokacin da ka lokacin da ka tuba a wannan lokaci za ka dena wannan laifi za ka kin hayu kin ɗauko masu dije sun zo suna dije a kofar gida me ko a sawa yaro albarka ana kaɗa mai ganga sai ki tuba a daidai wannan lokaci karki ci a to yanzu bari a buga daga wannan shi ke a gaba a karki ya kana aikata wani laifi kana kan laifin to zuwa ga Allah kaka ce barka kara a tsaya daga nan wajen daka wa ya tuka fi sa'atiha ya bar sabon Allah a lokacin da yake aikata wannan sabon Allah in kana mutalabbisan biya in ya kance ya cuɗanya da wannan sabon Allah ma'ana yana cikin sabon Allah to kai wannan sune sharda da malam mai an ambata wa shurur tawbati shardan tuba nadamu ala ma fata mutum yayi nadama akan abin da ya kofke na saban Allah da ya da rayuwa shi wani ya Allah ya uda ila zambi sannan bawa ya kulla niyya akan ba zai koma zuwa ga sabon Allah ba fi ma baƙi a min umri cikin abin da ya saura na rayuwar bawa wa an ya tukan ya tafi fi ha? sannan ba da giya bar sabon Allah a lokacin da yake wannan sabon Allah ya tuba ya yi nadama to a lokacin bar sabon Allah in kana mutalabbisan biha in ya kasance ya cuɗanya ya garwaya da wannan sabon Allah to da ka shi tuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wajibi ne akan kowane laifi da bawa yake aikata sannan kuma yana da sharda kamar yadda ba ne ambata nan daga cikin sharda wannan kaga sharda idan bawa ta yana zunubi tsakanin shi da Allah ne to amma ya kasance tuwan da ya bayan Allah ya zalunta babu haƙƙin Allah ciki to za ka sharda guda wuri ne ga sharda guda uku da malam mai asali Allah ya rahama ya kawo sharadi na hudu shine mutum ya yi tahalluli daga zalunci da yawa bayi sata yi yi sauri ka je ka maida musu da kayan su gulman shi kai yi sauri ka je ka nemi ya yafe maka to da ka bawa dole in abin yara ta yi da haƙƙin bayi to da bawa ya garzaya ya je ya nemi bayan Allah ta yabe mai to amma anan abin da malamai suke cewa idan ya karance abin da ke tsakanin ka da ɗan naka abu ne mai nauyi sannan kuma idan ka je ya kuma a samu gyara sai ya kasance a ƙara samun babban ɓarna to anan sai kan ce ka wasu hanyoyi na dabara wanda za ka nemi ya yafe maka ba tare da ya gane ba idan kuma ya kasance zalintin da kawai kai ta ma masa mutum wataƙila ya rasu ba ka sai na raka ganshi ba to kai ta nema mai gafaran Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ai kasance ka aibanta shi a cikin mutane ne to za ka ka koma cikin mutane da ka aibanta shi kai ta ambatan ayyuka na gari wannan wannan bawan Allah idan ya kasance wani abu na kima wanda ba ka da shi to za ka kai ta neman tuwa zuwa ga Allah subhanahu wa abu ka ɗauke mai na dukiya baya nan kana da kuɗin da raka mai saraka yi mai saraka da wannan kuɗi don da ita zuwa gani shi an samu wani asar daga samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi dan albarka Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ya siya wata baiwa a wani mutum ya siya baiwa a gurin wani mutum to da ta abdullahi an zama sarki sai ya shiga gida ya je ya ɗauko wannan bawan allah kuɗin wannan baiwa da ka da ya shiga sai ya kasance me wannan baiwa shi kuma sai ta koyi ba shi wani abdullahi ibn ya fito ya ce ne wannan bawan allah da wannan dukiya na sai ba shi kuɗin wannan baiwa bai ga wannan mutumin ba ya yi ta neman shi bai gan shi to kaga in ni ne sai ka ja shi kenan tun da ya san shi kenan a ranar jagoyewa tana zaune a gidanka za ka wannan sahabi albarka ya yi ta neman wannan bawan allah bai gan shi ba za ka ƙarshe yake cewa to tun da na neman wannan bawan allah ban gan shi ba za ka sai ya yi sadaka da duk da wannan kuɗi na wannan baiwa sannan yake cewa in radiya fal ajru lah zaka idan ma wannan baiwa ya dawo ya yadda da sarka da nai a matsayin kudin baiwa ya yi to ladan na shi wa in aba fal ajru li idan kuma ya ki to ladan na wani sannan shi kuma ranar tashi alƙiyama sai a cire mai gwargwadon kudin baiwar shi a cikin ladana in ji abdullahi da mutum to kaga wannan al'asar da suke zuwa da bajar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka duk wani da kashi tawo sai ka shi wallahi kaga shi nan yanzu ba su tan shi ba ya shiga ne gida ya ɗauko kuɗin ya kawo amma ya yayi tarawanci ga gashi sai ya sadaka da kuɗi ta to in ya yi za ran kashi an kyawa to ladan nan shi ne ko bai yadda sai ya dauka a cikin lada na bashi, abin da duka da ɗaya ne to da haka ita tuba tana cewa cikakkiya ne ne kan ce aka samu wannan sharda guda hudu in yara ta yi da haƙƙin ɗan adam idan kuma haƙƙin Allah ne to wannan su sharda guda uku wanda malam bi azzari an musa sannan ana son bawa bayan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya kasance yana aikata ayyuka na alkhairi da yi wa Allah biyayya saboda Allah yake cewa أتو سورة الفرقان ومن تاب ضم تمن ديتوبا وعمل صالحا يا أيكة أيكي أيكي نجري أيكي أيكي نجد الله تعالى فإنه يتوب إلى الله وتابا إرو النبوة الله لن يتوب الله فقد نجد يعني. تراك بايت وما أن سين يقام أيك في الأيك أنا الخير لي وأن بيا جي وبا وايك يا توبا فلنكما أذا أيك شيء باب أيك ونكتوا مالك تو أبو نجو ديرا تي جباوا أن يؤخر التوبة ولا يحل له أن يؤخر التوبة bai halatta ga mutumin da yake baligi ba da matar da take baliga kina su ta mijin a gida ya sai kice to yanzu ba za ki tuwo ba sai bayan mijin ya rasu a ina ka kiwo kanki ki ba da nan kina su kai ƴaƴan ki ƴaƴan kishiyar ki ce bakke tuwa sai wani lokaci saurayi ne kai ka ce ba za ka tuwo ba sai ka ba sai ƙofi da suke mutuwa mutum da stije ne ya ce ba zai tuwo ga Allah su wa ta'ala ba sai gabdare mutu waya faɗa maka da ka mutu wama tadri nafsun ma za taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin samu rai ba ta san me za ta aikata gobe ba haka rai ba ta san a wata ƙasa za ta mutu ba za ka ajiyar mu duka yana hannun Allah ne su wa ta lokaci da yi to za ka Allah ne aiko mala'ika ne kawai ɗaurai babu shawara to baligi bai halatta gare shi ya jinkirta tuwa ba sannan ko ka ce wala ya ƙulu hatta ya hajjena wala ya ƙulu karbawa ya ce hatta ya hajjini Allah har sai Allah ya shirya da ni kaga me yake jinkirta tuwa ba da wanda magabata Allah ya kansu da rahama sun kasance suna saurin tuwa ba ga Allah subhanahu wataala wasu cikin magabata mun ban manta muhammadu ibnul mukari wata rana ya zo ya kalli samari ana zaune ana ɗaukan karatu ana ta yi da sai kita ya ku tarar samari ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ku nemi ilimi wallahi mafi yawan wanda suke mutuwa su ne samari ko kuma da abin da aka gani ka duba family idan ka irga family za ka ga masu shekaru a su ne in kaɗan ne wata yara su yana yaro shekara ɗaya wata bakwai shekara goma shekara goma sha biyar shekara talatin sun masu shekaru a cikin family za ka ga yan kaɗan ne da wannan kowa ya kasance ya tuwa zuwa ga Allah suwa tara kar ya ce fa shi ba zai tuwa ba har sai ya girma ko kuma sai shi ba mutuwa har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira za ka wani mai akzari abin da muka karanta ya yake ta wa ya tuba ila Allah ba wa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu matsarkakin sarki qabla an yaskhata alayhi tun kafin Allah ya fushi da ba ya kulla kofar tuba wa shuruqut tawbati sharadan tuba an nadamu الندم على ما فات باوى nadama akan abin da ya wuce na rayuwar shi wani ya sannan ya ƙulla niyya Allah ya uda ila zambi ba zai ƙara koma zuwa ga zulmin da yake yi ba fi ma baƙi a min umrihi cikin abin da ya saura na rayuwar shi wa an ya turkan ma'asiyata ba wa ya bar sabon Allah fi sa'atiha a lokacin da yake sabon Allah in kana bisan biha in ya kasance ya jarwaya da wannan sabon nan malaka ta wala hillau bai halatta ga shi baligi da baliga ba an yi akhira taubata ya jinkirta zuwa zuwa zuwa ga Allah kada ce bari tuba sai ya kai wani lokacin na rayuwar shi wala ya kulu kar shi baligi ya ce ba zai tuba ba hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirin shi kada ku da wannan magana wannan kalma sai ta mutane da wasu rago a nan duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya dakatar da mu duniya da lahira ya samu cikin bayan Allah ma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tun ka mutu da suke su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن العاقبتنا في الأمور كلها وأعتقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين اللهم لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وصل ذلك واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الحياء والأموات الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرس الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم اجعل علينا خيارنا ولا تولي علينا شرا العام ورحمين ولا تولي علينا شرا الشرار اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في بلادنا اللهم امنا في عراقنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في مساكننا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في طرقاتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في مدارسنا اللهم امنا في مساجدنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وطول القضاء وشماتة الاعضاء وشماتة الاعضاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين